Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25,31,49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa rediyo Kumasi sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan akan Hausa voahausa.com ko sashen hausa.com. saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba 26 ga watan Yuni na shekarar 2019. Da shike yau ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don yin faɗakarwa akan shan miyagun ƙwayoyi da kuma mu'amala da su. Ƙwararru na ci gaba da jan hankali da kuma bayyana irin ƙalubalen da suke fuskanta a wannan yakin. kullum ma'aikacin tsaro idan ya fito da wani sabon salo na kama masu laifi su ma suna kokarin su fito da nasu salon shi yasa zaka ga cewa yanzu wai tomtom ake samu wai guda goma sha biyar sai a sa cikin ruwan shisha sai a ji irin wannan dan nasasarin nan da ake samu idan mutum ya sha maganin tari Shugaban hukumar yaƙi da miyagun ƙwayoyin jihar Kano kenan muna tafi da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za mu buɗe layukan wayarmu ku kira ku bayyana ra'ayoyinku a kan shin kuna ganin yaƙin nan da ake yi game da shan miyagun ƙwayoyi ko mu'amala da su yana raguwa a wuraren da kuke? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga kasar Ghana amma duk sai bayan labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya cicciki tsohon lauya na musamman Robert Mueller wanda ya yi bincike kan katsalandan ɗin da rasha ta yi wanda kuma ya amince ya ba da bahasi a gaban wasu kwamitocin majalisar wakilan ƙasar a wata mai zuwa a lokacin da yake kan hanyarsa ta zuwa taron kasashen duniya ashirin da suka fi karfin tattalin arziki wanda za a yi a japan wato g20 trump ya ce sau nawa za mu yi ta jin wannan batun ne ya kuma kira lamarin a matsayin babbar rufa-rufa da ba taba ganin irinta ba a tarihin amurka shugabannin kwamitocin biyu jarol nadla da adam shif sun bayyana a wata wasiƙa a daren jiya talata cewa mala ya amince zai bayyana a gabansu a ranar 17 ga watan yuli shi dai mala ya kwashe kusan shekara biyu yana bincike kan shigin da rashin ta yi a zaben na amurka na 2016 da kuma zargin da ake cewa shugaba trump ya yi yunkurin hana doka ta aikinta ta hanyar hana binciken bayan da ya kammala binciken ne mala ya fitar da wani tacaccen rahoto wanda aka fitar a bayyana jama'a a watan afrilu wanda kuma sakamakon sa ya nuna cewa kwamitin yakin neman zaben trump din bai haɗa kai da rasha ba a lokacin zaben amma kuma rahoton bai fitar da matsaya kan ko shugaba trump ya yi yunkurin hana doka ta aikin ta ba manyan jami'an gwamnatin amurka da na iran na ci gaba da yawa juna barazana duk da cewa bangarorin biyu sun ayyana cewa ba za su ba su da niyyar gwabza faɗa a tsakanin su a yau laraba shugaban addini a iran ayatollah ali khamenei ya kwatanta amurka a matsayin gwamnatin da ta fi kowace mugunta da son yaƙi a duniya kwanaki kaɗan bayan da amurka ta saka takunkumi a kansa shugaban addini na iran ya ce ana musguna al'ummar ƙasar iran da takunkumi amma da haka ba a kassara su ba kuma sun ci gaba da zama masu ƙarfin zuciya ya kuma kwatanta amurka a matsayin ƙasa da ke yaudarar sauran ƙasashen duniya idan ana magana kan hawa teburin tattaunawa gabanin kalaman na kameni shi ma shugaba trump ya shiga shafin sada zumunta inda ya ce idan iran ta kuskura ta kai hari kan wani abu da ya danganci amurka za ta gamu da mummunan fushinta an tsinci gawarwakin wani mutum da yarsa da suka fito daga kasar el salvador a ranar litinin bayan da suka yi yunkurin tsallaka rafin da ake kira rio grand river daga mexico zuwa cikin amurka yayin da suke kokarin danganawa da amurkan a matsayin bakin haure wata jaridar kasar mexico da ake kira la da ce ta fara wallafa hoton gawarwakin wanda ya karaɗe kafafen yada labarai da na sada zumunta lamarin da har ila yau ya kara janyo hankulan jama'a kan irin tsawon lokacin da bakin haure ke kwashewa suna jira kafin a tantance bukatar su ta neman mafaka a yakuki julila ita ce 'yar jarida da ta ɗauki wannan hoto fue algo wannan lamari ya matukar so samu na rai saboda irin yanayin da suka mutu mahaifi ya rungume shi suka mutu a tare bayan da ruwa ya ci karfin su a cewar jaridar ta la junada da kuma kamfanin labarai labaran associated press mahaifin yarinyar mai suna oscar alberto martinez ramirez ya harzuka ne saboda tsawon lokacin da ya kwashe yana jiran damar da zai miƙa takaddunsa na neman mafaka a amurka labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wasu mata uku na zargin tsohon shugaban ƙasar gambia yi jami da ya musu fyaɗe da kuma neman yin lalata da su ta hanyar da bata dace ba wato a lokacin yana kan mulki sannan wata mata ta hudu ta ce wani mai yi wa wato tsohon shugaban shugaba jami hidima ya aje ta a wani otal har na tsawon kwanaki uku a wani yunkuri na yin lalata da ita ta hanyar da bata dace ba. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. kamar yadda kuka ji a baya yau ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don ƙara jan hankalin al'umma akan illar sha ko mu'amala da miyagun ƙwayoyi. Akan wannan batun wakilin murya Amurka mahmud Ibrahim Kwari ya tuntuɓi Dr. Ibrahim Abdul, shugaban hukumar yaƙi da miyagun ƙwayoyi da ake kira NDLEA a takaice ta jihar Kano. Da farko ya yi mashi tambaya akan taken ranar na bana ga abin da ya ce. kowace ranar 26 ga watan juni majalisar ɗinkin duniya ta wara wannan rana ta zama ranar yaƙi da shaye-shayen kwayoyi na duniya don wayar da kan mutane kan illan da kwaya take musu amma wannan shekarar an yi ta ne da taken a cewa wai health for justice justice for health wanda abin da ake kokari a yi shine shi dan kwaya ya kasance a rika daukan shi mutum ne mai matsala na rashin lafiya maimakon a killace shi ko kuma a ware shi ko a kyamace shi mm. eh, sannan kuma menene hakkin kowa kowane dan najeriya wanda doka ta tanadar mashi sannan kuma a wayar da kan mutane kan illar da kwaya take su ne ake kokari a yi to tun wannan satin da ya fara muna kokarin wayar da kan mutane muna zuwa loko loko muna wayar da kan mutane kan illan kwayoyi idan kuka yi irin waɗannan bukukuwa watakila kuna da wasu manufofi da kuke son cimmawa misali wayar da kan jama'a dinnan kuna da wani mizani da kuke gano cewa sakamakon lakcoci da gangamuwa da kan jama'a game da wannan illar hulɗa da kwayoyin nan ana samun wani mizani yana raguwa yana raguwa da yamma in ka duba dubu biyu da goma sha shida in kai maganin maganin tari nan lokacin ai da yawa nan garin yanzu maganin tari mai kodin ka gan shi ma aiki ne Eh, lokacin nan kaga ai mun kama wajen tan takwas aka kama ko a lokacin nan duk an kira ku kuma wanda yake ya kai wajen kashi wajen 62 sai da alif dubu biyu da goma sha bakwai kuma sai abin ya ragu ya koma tan uku da digo tara wanda ya kai wajen percentage goma sha bakwai to me ya faru lokacin da gwamnati ta ce ta hana sai da maganin tari mai kodin alif dubu biyu da goma sha takwas sai abin ya sauko kasa ya koma ma kamun ma da muka yi ton ɗaya da digo takwas sai daga watan janairu zuwa yanzu ba ba maganar ton ake ba maganan kilogram biyar ne da dugo tara kawai aka kama wanda shine sifili da dugo da sifili da biyu kadai aka kama kaga yana raguwa that is wannan na, na maganin tare da kodin tamadol ma haka to wannan ya samu ne saboda watakila wancan gangami kamar yadda na faɗa da kuma irin sintirin jami'an ku suke yi na dakile amali da waɗannan ababe eh da sintirin da aka yi da kuma wayar da kan mutane sannan kuma da bodoji da airport da wajajen jiragen ruwa duka an tar wayannan wajajen an hana shigowa da sinadaran da ake amfani da su na yin wayannan magungunan sannan su ma hukumar nafda gaba ɗaya sun dina ma da lasisi ma kowa ne ya shigo da wannan sinadarin sai waɗanda aka tabbatar cewa za a amfani da su a asibiti shi shi yasa abubuwan su karbo kenan uh, za a iya cewa mutanen da watakila kuke kamawa sanadiyar hulɗa da waɗancan ababe da ka ambata na samaye su ma ya ragu kenan a sosai mana ai dole ne su ragu din saboda ba sai sun ga kwayan ba sannan za su sha yanzu ma da suka duba ma suka ga kwayan ma na maganin tari ya abin nan yayi karanci ba a samu su tramadol wa'annan duk ba a samu kullum ma'aikacin tsaro idan ya fito da wani sabon salo na kama masu laifi su ma suna kokarin su fito da nasu salon shi yasa za ga cewa yanzu wai tomtom ake samu wai guda goma sha biyar sai a sa cikin ruwan shisha sai a ji irin wannan dan nasasarin nan da ake samu idan mutum ya sha maganin tari shi yasa zaka dan kwaya yana cewa in ya sha sai ji necessary wani sai ce ya shiga nuclear wani sai ce ya shiga network to ka gani sannan kuma sai muka sake samun wani nau'i na kwayoyi da ake kira cocodamol shi kuma wani shi ma din yana da wannan sinadarin wanda da can ba a sani ba sun fara shan shi to yanzu kuma muna kai su mami kan wannan wai akwai wani eh, wato tsari na bai daya misali a afirka ko afirka ta yamma da ake da shi misali a hukumomi irin naku a kasashe daban-daban na nahiyar nan da za a yaƙi wannan tsari na ta'ammali da abubuwan da suke jirkita hankali da tunani eh akwai mana akwai na afirka ta yamma wanda nake shugabancin dokokin ma na afirka ta yamma guda goma sha biyar na kwaya ni ne nake shugaban kwamitin kwamiti din ba hmm. so a cikin wannan kwamitin kokari ma ake ya kasance duka dokokin kwaya na afirka sun zama iri daya hmm. akwai waɗanda ba su da abun da muke da shi a nan najeriya so ana so kowa ya kasance yana da irin wayannan abubuwan irin tanadi tanadin da aka yi a cikin wannan abun nan wannan doka din hmm. to kokarin da ake kenan yanzu a zama cewa iri daya da kuma magunguna da irin sababbi wanda suka zo wanda dacin ba sa cikin doka saboda akwai sababbin kwaya da aka ga sun zo ba sa cikin dokokin cikakkiyar wannan hirar sai a tari shirin idan kwaya ta narke fa ranar Lahadi da rana wanda Muhammad Hafiz Baballa zai gabatar a gaida Muhammad Ibrahim Kwari. To yau dai muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan shin kuna gani yakin nan da ake yi game da shan miyagun kwayoyi ko kuma mu'amala da su yana raguwa a wuraren da kuke amma kafin mu buɗe layukan ku shakata da wannan waƙar. a kwaya, kwaya ku ba ta da kyau jama'a ku saurara tokar a sha kwaya. Kwaya ku ba ta da kyau dubban mutanen gida daji suna zance kwaya ku ba ta da kyau Tokar a sha kwaya. Tokar a sha kwaya, kakanka ba ya sha, babanka ba ya sha, bai kai kashan kwaya, kar ku sha kwaya. baya ku ba shi da kyau matar ka baya sha matar ka ba ta sha yayan ka baya sha me yasa ka sha kwaya to kar ku sha kwaya kwaya fa ba ta da kyau ta kalla ba nan dai kwaya ku ba ta da kyau ta kan sa a kwaya ku saurara kwaya ku bar sha dai ya fa ba ta da kyau Allah ku saurara kar ku sha kwaya. kar ku sha kwaya kwaya fa ba ta da kyau jama'a ku saurara kwaya ku ba. To tun da ba na sha wannan abu baya sha kar a sha kwaya. Kwaya fa ba ta da kyau jama'a ku saurara kakanka baya sha babanka baya sha mai kai ka shan kwaya. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To za mu fara da jihar Neja. Maryam Dauda, kina magana da injiniya mai gero makeri kwantakwar jihar Neja. To injiniya muna jan ka. Eh to yanzu ni buɗe rediyon ban ji. To ka ji wani can na gaya maka. Magana magana mashaya ko? Eh a wurin da kake nan wuraren kana gani abin na raguwa? eh abin na raguwa mukan da ya kwanta gora alhamdulillah mashaya sun rage da dai can kan akwai su amma yanzu kan insha Allah abin ya zan tarihi ya Allah zo ba mashaya to Allah ya kyauta gaba yanzu kuma bari mu je Bauchi wa alaikum assalamu da wa muke magana daga Bauchi ah, to muna jan ka amma a dan daga murya to Uh, Hussein Ibrahim Darazo, Bauchi State. Eh, to muna jin kamalan Hussein. Malam Hussein Ibrahim Darazo ko kana tare da mu? Eh, ina tare da. mu. Yawwa, to muna jin ka yanzu. Menene ra'ayinka? Yawwa. ra'ayina dai akan maganan shaye-shayen nan da ake ta fama da shi a Najeriya ba kuma Najeriya kadai ba. Mm. A damu al'umma. tun daga kan su yara zuwa iyayensu baki daya mm. to abin da dai kamata ita gwamnati kamar da ta fara din take yi kuma ta ci gaba da yi shine na yadda za ta yi ta dakile shigowa da su ainihin waɗannan kwayoyi da ake ta mm. to a nan bauchi kana gani kamar wannan yakin da ake ana samun nasara abin na raguwa to alhamdulillahi su ma'aikatan ndlea suna bakin kokarin su ganin cewa an samu karshen wannan abu mm. kuma alhamdulillahi ana samun sauƙin ainihin shi to Hussaini ibrahim layinka ya goce amma a gurguje bari mu je sokoto hmm? salamu alaikum da wa muke magana daga sokoto Wa salam kuna magana da Abubakar Sarki Asti Sokoto daga Sokoto Madora to muna jan kamalan Abubakar. a gaskiya sabi lillahi shaye-shayen kwayoyin nawa akwai matsala gare su ba su da kyau mm. sannan ni ina kira ga matasa da allah su yi kokari su daina shaye-shayen nan su an manyan gobe fa ko mitar daɗe fa su an manyan gobe ya kamata a ce kowa ya san ciwon kai ne kamin shi kai gaba su ma waɗanda su iyayenmu da suka rene mu fa a hakan sun ka tashi renin su aka yi to ya kamata su kuma lokacin da suka aka rene su ya kamata su zama abin kwarai ko mitar daɗewa su ma za su haihuwa sannan idan ka haife ya kai ma baka da bukata a ce sun zama hakanan don haka to mun gode malam abubakar daga sokoto yanzu kuma za mu je nasarawa Salamu alaikum da muke magana daga Nasarawa. alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh kuna magana da Idris Zakariya daga cikin Nasarawa State. To muna jan ka. Wato game da shan kwaya abubuwan da suke faruwa a yanzu wato wasu wuraren hmm. abubuwan sun sauki amma wasu wuraren kuma kamar kusan a yanzu ka fara. Hmm. to amma ni ana abu na da shi gani babban laifin yana nan ga ainihin kamfanin da suke wannan kwayoyi da kuma ainihin dillalan da suke sayarwa. Hmm. abin da ya kamata a yi shi ne ya kamata hukumomi inda har suna son a daina shan kwaya nan ko kuma ya ragu ya hmm. kamata a sa idan a sa idan sai a kan kamfanin da suke sarrafa waɗannan kwayoyi suna sayarwa da kuma asalin dillalan da suke sayarwa. To mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je ba. To malami na Taraba kana nan koko layin naka ne ya goce shine na'ura ke gaya mana to ina ga layin malami daga Taraba ya goce. Oh har yanzu dai muna nan to mun ƙara samun wani kiran daga Taraba. Wa alaikum salam da wa muke magana. Ina magana da Sadi Haruna Madaki nan kai. To muna jan ka amma sai dai ka dan daga murya dan aji ka sosai. Yawa. Sai sayin da ake mu da jihar mu na gaskiya ya ragu matakin da gwamnati ta ɗauka na kara kuɗi kayan shaye-shayen nan a cikin ya yi daidai domin da tiramol naira ashirin ne kansa ake yanzu ya kai ɗari biyu. o aka ma samu tiramol ɗin kenan ai ta nake kwata-kwata ba shi. Eh, a yanzu ana samu amma da gasa da gashi ba su iya shashe da su ɗauka su nemi wani abu daban da irin su su da sauransu amma wannan din ma ya ragu gaskiya yanzu ni zai sanya a garinmu dai ni ganin mutum da sun ga sani. Wata mm. ina ke jan fi layi. To mun gode da ra'ayinka yanzu kuma za mu je Kebbi. Salamu alaikum da wa alaikum salamu da wa muke magana daga Kebbi. Kuna magana da Manu bomari Manu Akece bomari. To muna jan ka. Eh wannan program gaskiya yayi. Allah sarki. To ka gamsu da eh, matakan da ake ɗauka wajen yaƙi da masu shan kwaya kuma ma inda kake kana gani abin ya ragu? eh gaskiya abin ya ragu sosai eh sai dai gaskiya su NDLEA din to kara ƙaimi game da kama wanda masu shan mai ƙwari din hmm. to mun gode da ra'ayinka za mu sake komawa taraba wa alaikum salamu da muke magana daga taraba jabir daga taraba karamar kuma bukari to malam jabir muna jin ka amma sai ka dan matsa daga wurin rediyon ka sai ka dan matsa ko ka dan kashe rediyon ka dan aji ka yawwa to muna jin ka malam jabir Magana gaskiya aikin mu gaskiya shaye-shaye na karuwa ne musamman a wurin matasa maza da mata. Oh shaye-shayen karuwa yake yi? tabbatacce kuwa saboda a duk rana kika fita in kika fara ganin sabbin yan shaye-shaye maza da mata ba iyaka saboda mu ramar goma mu gaskiya ma'aikatan ndlea sai a mm. hankali ba sa yawa kwashi na mm. idan haka muna bukatar gudumawa su saboda magance wannan abubuwa to da fatan hukumomin da kai wannan kiran domin su sun ji yanzu kuma za mu je ibadan Kina jina? Eh muna jan ka daga ina oh, da wa muke magana. To Malam Sa'idu muna jan ka. Sa'idu ko kuwa? To muna jan ka Malam Sa'idu. Daga bana to shawara ta da shine gaskiya wai kamar yadda dan uwa ya bada shawara mm. wa'annan dillalan da ke sai da wa'annan miyagun ƙwayoyin mm. su ya kara su ya kamata wani ita ta mata kara hukumi su kara kaini saboda ko inda su ya kamata a ce an hukunta sama da wanda ke sha saboda shi dillali da ke ɗauko a kawo ya sayar idan aka kama shi ma'ana aka hana shi to shi wanda zai saya ya sha zai samu wai ya saya ya sha amma dan ba na eh kana gani ana samun nasara a yakin da ake abin na raguwa musamman a inda eh, kake eh alhamdulillah ana samun bakin gwargwado amma matsala musamman ma abin da ya shafi ƙauyuka mm. ne ya kamata su ƙara gani domin ƙauye akwai ƙauyukan da yanzu inda nake nan a nan kwata-kwata ma ba police station. To mun gode Malam Sa'idu yanzu kuma za mu je Kaduna. Salamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam da wa muke magana daga Kaduna. Sunana ya Usulaiman madaci karamar hukumar Kauru jihar Kaduna. To muna jan kamalan ya Usulaiman. To wato gaskiya batun raguwan shan kwaya ya ragu. hujja na nan kuwa mm. akwai wanda ni mun zanta da shi gaba da gaba na tabbata yana shan kwaya na ka ce yanzu akalla a duk sati kana shan kwaya guda nawa ya ce min yana son guda ashirin da biyar a da kenan ko a yanzu yawwa a da a da kenan to a yanzu fa kash malam ya suleiman mun so mu ji ka amma kuma layin ka ya goce to bari mu je bauchi malama maryam barka da aiki barka ka daidawa muke magana daga bauchi sunana ayuba garba imam daga kacin madaki a jihar bauchi to muna jan kamalan ayuba garba To gaskiya dai abin za a ce ba yabo ba fallasa saboda idan kika duba ta wajen matasa da mata mm. abin gaskiya ya karu. Kuma dai. Yawwa sai kuma su dattawa su da iya cewa sun rage to amma mu abin da muke kira har ga Allah su masu sai da wannan kwayoyi yana da kyau gwamnati ta su masu bincike su fara daga kansu kafin su dawo masu shaɗin yana da kyau a tsananta bincike kwarai da gaske saboda abin fa ya kai wata matukar lalacewa gaskiya hmm. daga karshe ina muku fata alkhairi mai magana ayuba garba imam tafin madaki a jihar bauchi To mu ma mun gode Malam Ayuba Garba Imam kuma anan zamu dasa ayar ɗauka wayoyin sai kuma gobe idan Allah kai mu zamu sake baku wata damar mun gode. sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc agogon ma'anan na cewa karfe 4 da minti 54 yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice Za mu soma labarin wasannin ne da gasar cin kofin Afirka da yanzu haka ke gudana a ƙasar Masar. a halin dai yanzu kasar mali ce ta fi zura kwallaye a raga yayin da ta lallasa kasar martini da ci hudu da daya sai kuma kasar uganda da ta dana wa dr congo ci biyu da nema senegal ta ci tanzania ita ma da ci biyu da ababu sai kuma kasar algeria da ta ci kenya da ci biyu ita ma din da nema sai kuma nigeria morocco cote d'ivoire da masar din kanta mai karban bakunci da sun kaci wasannin su na farko a halin yanzu ajiya kamaru ta lallasa kasar gini da ita ma da cibiyu da nema yayin da kasar ghana sun kai biyu da biyu da kasar benin usman shaharu autan hadima wani mai sha'awar kwallon kafa ne a ghana ya bayyana min yadda ya ga wasan na ghana da kuma nasarar da Nigeria ta yi a yau din nan inda ta lallasa ƙasar Gini da ci ɗaya mai ban haushi. Wasa dai ya yi wasa, kasa yanzu yadda Afirka take kowa yanzu kwallon nan ya iya shi. Ghana ta yi ƙoƙari iya ƙoƙarinta tunda wanda take ta yi sakaci 'yar kaɗan da farkon wasa aka sa mata ƙwallo amma daga baya ta yi ƙoƙari ta yunkuro har ta shiga gaban benin ta an rage mata dan wasa daya canje-canje da koci ya yi ya dan taimaka mai wasan najeriya wasan farko dai tana da wahala sai sa kaga kamar ta kai ruwa rana da sauransu kamun ta samu nasara ila yau kuma wasan yau dama kuma wasan ya shigo da tsarkakiya a kan hayanan da suke ciki dukkan halamu ai najeriya yanzu dai ta fuskanci kokari da muke gani ta iya kai wani abu insha Allah. Sai dai dan wasan gaba na Black Stars Jordan Ayew ya jinjina wa takwarorinsa 'yan wasan Black Stars bayan irin jajircewar da suka yi bayan alkalin wasa ya gwada wa John Boy ɗan wasan baya na Black Stars ya rage musu 'yan wasa goma kacal. Ya ce lallai 'yan wasan na Ghana sun yi namijin kokari da sun ka hana Squirrels din Benin yin nasara a kansu a wannan lokaci da suke wasa da mutane goma. A yayin da da nake shirya wannan labari kasar Uganda da Zimbabwe ke fafatawa kuma kowannensu ya jefa kwallo ɗaya a raga. magoya bayan manchester united da fadin duniya sun nuna sha'awansu suna kuma kira ga kilabon maza su nemi thomas party don wasan tsakiya na ghana dangane da irin rawar da ya taka a karawa tsakanin ghana da benin rahotanni su nuna cewa tare masu lura ko kuma sa ido akan 'yan wasanni na turai sun isa wannan wurin gasa kuma suna sa ido a kan shi wannan dan wasa sai dai manchester united ce ta fi dukansu nuna sha'awa a kansa da wannan labari muka iso ƙarshen labarin wasannin na yau ridwanan lamuktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana madalla yanzu kuma ga labaran duniya amma a takaice. Shugaban Amurka Donald Trump ya cicciki tsohon lauya na musamman Robert Mueller wanda ya bincike kan shishigin da Rasha ta yi wanda kuma ya amince ya ba da bahasi a gaban wasu kwamitocin majalisar wakilan kasar a wata mai zuwa. A lokacin da ke kan hanyarsa ta zuwa taron kasashen duniya ashirin da suka fi karfin tattalin arziki da za a yi a Japan wato G20, Trump ya ce sau nawa za yi ta jin wannan batun ne. shugabannin kwamitocin biyu general nadala da adam shif sun bayyana a wata wasiƙa a daren jiya talata cewa mala zai bayyana a gabansu a ranar 17 ga watan yuli manyan jami'an gwamnatin amurka da na iran na ci gaba da yi wa juna barazana duk da cewa bangarorin biyu sun ayyana cewa ba za su ba su da niyyar gubza fada a tsakanin su a yau laraba shugabannin wato shugaban addini a iran ayatollah ali khamenei kwatanta amurka a matsayin gwamnatin da ta fi kowace mugunta da son yaki a duniya To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai za ku ji abokan aikin madauke da wani sabon shirin. A madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniyan mu Mr. Cedric. Ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.